kalori ka gama rigimar ka ‘ya'yana tara a Kano, mata biyu zubun ‘yan Kano, ba kai saka tsarin ni ba dan Kano ne. ‘Yan uwana ‘yan jarida da kuma sauran ‘yan na ‘yan social media da kuma ‘yan uwana wa'anda muke harkokin fina-finai, waƙoƙi da sauransu na wannan jiha tamu mai albarka ta Kano. da kuma Najeriya baki ɗaya. Ine muku marhaba da lali, ine muku sallama irin ta addinin Musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau, Allah cikin ikonsa ya nufe mu da taruwa a wannan waje mai albarka domin faɗin albarkacin bakinmu dangane da al'amuran da ke faruwa a wannan gari namu na Kano mai albarka. dangane da sha'anin siyasar mu musamman abin da ya shafi shari'ar zaben kujerar gwamna wadda ake sa ran aiwatar da ita a cikin wannan wata na Disamba. A gaskiya ba mu da niyyar cewa komai game da wannan muhimmin al'amari, to amma dangane da ba mu da niyyar cewa komai akan wani al'amari amma don nuna goyon bayanmu da ƙara mu da godiya ga jami'an tsaro musamman jami'an 'yan sanda da kuma wanda suke na farin kaya wanda kullum suke kai kawo dare da rana domin su ga cewa wannan jiha an samu zaman lafiya domin a yi kowa ya hudarsa cikin kwanciyar hankali da kuma wato a zaman lafiya sannan bahaushe yana faɗa yana cewa zama wato zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki don haka muke kira ga dukkanin waɗanda suke da wato ruwa da tsaki ko suke cikin wannan jiha tamu mai albarka musamman waɗanda suke wannan jam'iyya tamu ta apc wanda mu kullum dama yadda shugabanninmu suka nuna mana cewa mu zauna lafiya kuma mu bi abin da doka ta umarta idan ba a manta ba lokacin da Allah ya sa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ayyana wato cewa wannan NNPP ita ce ta samu nasara a wannan zaɓe da aka yi wannan wato jam'iyya ta mu ta APC ba mai ƙasa a gwiwa ba duk wani abu da ya kamata domin a yi domin ganin cewa Kano ta zauna lafiya kuma an gabatar da duk abin da ya kamata ta wajen wato handin oba da ba da mulki ga wato jam'iyyar da ake gani ta yi nasara ta hanyar ita wato hukumar zaɓe mai zaman kanta wannan abun bai kawo wani rikici ko wani tashin hankali ba a wannan jiha tamu don haka muka garzaya zuwa kotu jam'iyyar mu ta garzaya zuwa kotu domin a bi tsarin da ya kamata na doka da oda saboda shi ne arzikin dukkanin ɗan ƙasa na gari wanda kuma cikin ikon Allah muka je kotu ta farko wadda ake kira tribunal ta bamu muka samu nasara a wannan zama da aka yi sannan bayan haka muka ƙara tafiya kotu ta biyu wadda ita ma aka samu nasara ba tare da kuma an tada hankali ko an yi wani faɗa ba to insha Allahu muna kyakkyawan zato muna da yaƙini cewa a ta gaba ma in Allah ya soya yadda Allah zai ba mu nasara wadda kuma za a yi lafiya a gama lafiya shi ya yasa muke kira ga dukkanin wato matasa da suke wannan jiha mu zauna lafiya ba mu da jihar da tafi jihar Kano Allah ya yi mu a cikinta a cikinta muke rayuwa don haka kada mu yadda a yi amfani da mu wajen tada hankali a wannan jihar. muna ƙara godiya ga jami'an tsaro da 'yan jaridu da suke kai kawo na ganin yaɗa dukkanin abubuwan da ya dace ta yadda wannan jiha mu za ta zauna lafiya allah muna gode maka allah kuma ka ba mu lafiya da zaman lafiya allah ka zaunar da kano lafiya allah ka bunƙasa arzikin wannan jiha tamu allah ka tsara wannan jiha tamu allah kuma kai mana ɗauki ka biya buƙatunmu ka ba mu nasara akan wannan zama da za a yi na kotu ta gaba kamar yadda kai mana a baya Allah ka cika mana burinmu yadda muka zo nan Allah mai da mu gidajenmu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duk wasu maganganu da ya kamata in yi shugaba shugabana ko kuma shugabanmu ya gama yin su dama dai mutanenmu waɗanda suke cikin wannan masana'anta da kuma dakarunmu waɗanda suke da suna 'yan social media waɗanda suke iya mai da daidai ta zauna daidai in sun so kuma su karkata ta suka yi kira ga ya kamata a fito a ƙara yi mutane bayani to bayanin komi za a yi mu dai Allah ne yake mana faɗa kamar yadda aka faɗa a nan kamar da shugaba ya faɗa mun samu nasara a karo na farko farkon farko ma aka daƙi nemo ba mu nemi tashin hankali ba duk da lokacin muna da ƙarfin mulki muna da gwamnati muka ce mun haƙura za mu je gaban kotu ma'ana wadda za ta iya gane karya da gaskiya alhamdulillah jama'ar mu da 'yan social media da 'yan siyasar da 'yan fim ɗin da mawaƙan kowa ya haƙura aka tafi kotu muka koma muka fara addu'a tun da aka fara shari'an nan ba a ga wani namu ya fito yana zanga-zanga ko a mana adalci ko kuma ko kuma ko zage-zage ba sai dai a ga muna addu'a muna yanka shanu ko muna yanka raguna saboda mun yarda nasarar da muka samu ta farko Allah ne ya bamu aka dakule a kwace mana da muka je kotu ta farko Allah ya bamu nasara aka tabbatar mana da APC Nasir Gawo da Salangaro su suka ci zaɓe haka aka kuma zagaye na biyu muka ƙara damfara waɗanda suke jayayya da mu da ƙasa kotun afil ta ce bai ma cancanta ba ba na so in yi ta dogon magana don wannan ba tsari na bane ba hurumi na bane waɗanda suke faɗa duk da yanzu mu <clears throat> duk wani rigima ma da za a yi ba da mu za a yi ba Allah ne yake wani wannan tsari jam'iyyar ma da kanta ta fito ta ce ba sa ciki idan ko baka ciki to baka nan sai mu gode ma ubangiji mutanen da suka kira mu daga cikin producer su da artist da masu marketing da directors suka ce ya kamata a fito a mutane bayani to bayanin duk bayanin ya fito fili wanda Allah ya baka nasara a kotun farko wadda nan ne ginshikin duk wata hujja da zaka zuba kotu ta bi muka samu nasara to ai ka san abin da ya faru a nan ai shine ake da yaƙini ko ko tsammanin zai faru a takami aka ta ta ƙarshe. Ƙaunar Arewa yana son ci gaban jihar nan. dan ka a ce na zage na zo ina cewa ci gaban Kano ni dan Kano ne ka gama rigimar ka na tara a Kano, mata biyu zubun ‘yan Kano, ba ka saka ka ce mun ni ba ɗan Kano ne. Saboda na tara, in an ce ba na nan na biyo Buhari, ko kuma biyo Khalifa, in ka ƙin rabi a jikin mama, in ka ƙin tafoge ina da sa'adiyya hayyan maki a bayanka, ga yadda za yi To da yawa ina da gurare wanda baka isa ka cire ni a jihar Kano ba shi yasa ba abin da na fi so a duniya illa ci gaban jihar Kano ci gaban Najeriya ci gaban Arewa to dan Allah dan annabi a social media a yi murna a hankali kamar yadda wancan lokacin idan muka samu nasara sai dai mu shiga gida mu yanka rago da mu da iyalan mu sauka Qur'ani mu gode ma ubangiji wannan karan ma haka zamu yi za mu fito amma ba za mu fito don a ɓata kayan wani ba sai dai mu fito mu ɗaga mutane hannu saboda wallahi da yawa kungiyoyin kasuwa sun kawo mana takardu da suna so su fito ko da alayin layin su ne su yi rali to wannan ba shi bane zai ba da nasara tunda ba shi muka yi bamu ba duk wanda ya zagi wani ya ce wani bai isa ba wanda ya ce ba wanda ya ce wani bai isa ba dan ba shi ya isar da ji ba Allah ne ya kawo mana wannan nasara ta daya ta farkon farko ma da aka dakile mu muka samu ta biyu muka samu ta uku to muna sa ran wannan ta hudun dan ni ba zan yi magana wai wai 30 ba ko 0 zan yi eh na alƙawarin waka ta hudu ba ko daya yawa ina ba na so in ce kanto ma ya dana amma dai wannan tsari abinda aka ce shugabanni suka ce mu gaya muku babu cin mutuntu kowa ba zage-zage ba fitowa ri a ce za a a yanda aka hana mu wancan karan mun hannu ko muna nan muna addu'o'i a gidanmu Allah Allah ka taimake mu yadda ka taimake mu a na farko Allah ka taimake mu yadda ka taimake mu a na biyu Allah ka iya mana a zuwa na uku insha Allah tunda zuwa zuwa na uku dauraya ne in dai kai wanki duk wanda ya furi yayi maimai idan aka ce ya zo huda ko ya zo zamiya ai ba ta mai wahala ba to ni na san wannan da izinin Allah ga wanda gara rasul da sun zo fatan alkhairi kawai da fatan na yi waka na ce ya ka sa karɓi da ikon Allah na yi saura kiris na yi saura duna yanzu saura hudu ba ko ɗaya wannan abinu ba shi wannan kuma da wannan waka kuma zan je hutu ne wannan waka zan je hutu saboda dan zara kuma dan murmuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na manta ban faɗi manyan baki ba amma duk kun gansu da idananku akwai mutanen da muka gayyata suna hanya hayan suke ƙarasa zuwa amma dai da mun taron ba wai na zaunawa ai dogon magana bane ranar da za mu zo mu dogon murnar a gaban mai girma gwamna Za mu yi insha Allah kuma na muku alƙawari duk wannan TikTok wanda ya tsare mana mutuncin yan jiha da mutuncin malamanmu da yan sandanmu yanda suke kokari musamman DSS yan sanda da malamai da sarakuna waɗanda suka tsaya akan lalle lalle a zauna lafiya muna ƙara jinjina musu kuma kuma ya kamata a addu'o'in da muke yi su a ciki wallahi sarakuna yan sanda DSS da duk wani jami'in tsaro sun haɗa kai sun ce lallai lallai zaman lafiyar Kano shine zaman lafiya Arewa saboda haka ba za su taɓa bari a zo da wani abu wanda zai ci mutuncin ko darajar jihar Kano ba Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana baran garba mai tawa daula adamu abdullahi kahutu Kano